fara'idul fara'idul gusuli fara'idul gusuli a'a fara'idul gusuli a fara'idul wudu'i fara'idul gusuli ni gashi na sa shaida amma kuma sai na gana ba ba nan bane fara'id wudu sunan biyo ko da gusuli ko gaban ce mama yake to eh to na ganshi <clears throat> bismillahir rahmanir rahim mai ashmawi yace babu fara'idul gusli babin da zai yi bayani a kan farillan wanka wa sunanihi da sunnoninsa wa fada'ilihi da mustahabbansa fa'amma amma fara'iduhu fa farillan wanka guda biyar ne niyatu niyan yin wankan ɗaya ke wa ta'mimul jasad bilma'i ruwa ya game jiki baki ɗaya biyu kenan wadalki jami'il jasadi da cuɗa dukkanin jiki uku kenan walfauru a yi shi yi guda gaggawa kenan a shi yi guda an ce fauru a yi shi yi guda yi so ɗaya hudu kenan wa takhlilu shari idan da gashi a tsatsefe shi biyar shikenan barle sun hadu ninya ruwa ya shiga ko'ina a jiki a da jikin a yi so ɗaya mutum ba zai zuba rabin bokiti ya ci to bari yayi yayi rabin jikin shi sai kuma an jima ya dawo ya ƙara rabin jikin ba faul kenan idan yana da suma ya tsatsefe ya bubbuga shi ruwan ya shiga shi nan farillan wanka sun cika wa amma sunanuhu amma sunnoninsa ba arba'atun to hudu ne ya daihi awwalan ila aiki, mutum ya wanke hannayensa zuwa nan wuyan hannu a farkon al'amari wannan sunna ce Walmadu ya kuskura baki shi ma sunna ce wal istinshaqu shaqa ruwa sunna ce wa mashu simakhil udhnaini shafan fatun kunnaye guda biyu sunna ce shikenan wanke hannu kuskuren baki shaqa ruwa shikenan sai shafan kunnaye sune sunnoni wa amma fada'iluhu amma mustahabbai fasittatun to shida ne sun fi farallan yawa sun fi sunnonin yawa albada'u bi izalatin aza an jasadihi farawa da kauda abin aza kazanta an jasadihi daga jikinsa wato idan mutum zai wanka wato na janaba ne koko in mace ce ta haila to mutum ya wanke kazantan kenan idan namiji ne tunda maza ba haila suke ko nufasi ba zai wankan janaba ne to sai ya wanke inda mani ya taɓe shi a cikin jikin shi shine izalatul aza an jasadihi thumma ikmalu a'dha'i wudu'ihi sannan ya kammala sauran gaɓoɓin alola tunda a cikin sunnoni an faɗi su daga cikin gaɓaɓen alola amma ai alola bata cika ba to yayi alola cikakka to mustahabbi ne wa gasalul aali qabla al asafili ya fara wanko wankan shi ta sama ta ka kafin ya je kafa kar ya faro wanka ta kafa zuwa sama amma ya faro ta kafan yi sama ai yayi yanzu wanda ya je kogi ne sai ya zumbo sai ya dira cikin kogi sai shi suka fara shiga kuma wanka zai yi kaga ya faro wankan ta kafa sannan ruwan ya zo kan shi to ai yayi so da aka fara wanka mutum daga kai zuwa ƙasa ai ba farilla bane ba sunna bane mustahab'i ne to daga mutum ya faro ta ƙasa yayi sama to ai yayi shine wa ghuslul aali qabla al Asafiri. wa taslisur ra'si bil ghusli ukunta kai da wanki kamar yadda muka yi bayani su kaga suna da arzikin gashi mu gashi mu koda koda ne ga wani ma gashin shi damun shi yake yi da ya dan tsoro sai ya aski wani gashin shi na dan kai irin na nan ko ya dan gota kaɗan, sai ga sai ya yi aski wani kuma za ga yana da sumar da yawa to in suman da yawa mutum ya zuba ya hukunta ruwa don ruwan ya shiga cikin kanshi wal bada'u bil mayamin qabla mayasiri ya fara da barin jikin shi na dama kafin ya zo barin jikin shi na hagu shi ma wannan duk mustahabbi ne wa qillatil wato ma a hikamil gusuli karanta ruwa tare da nagartaccen wanka da alola da wanka zaka zan cewa qillatul ma'i bila haddi ba a san bannan ruwa shi mai risala ma zaka ji cewa wal israfu minhu bid'a banna bannan ruwa wajen alola ko wanka to bid'a ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka yayi alola baya ɓanna. wasu riwayoyin suka ce yana yin alola ne da mudunnabi ina yin wanka ne da sa'i wato in zai yi wanka tiya guda ya ishe shi kamar yanzu ne ka ce buta madaidaici cikon ruwa buta guda madaidaici to ya ishe shi to abin nan alola ma haka yake yi da, da biyu dan kadan ka ce kaman kofi madaidaici shi ke na ishe shi alola to amma sai ce ma a kamil gusli kada a ce ka karanta ruwa ka ce bari ka yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka samu sa'i da shi za zaka rika aunawa kana wanka ka zo ka auno sa'i ka zuba a cikin buta ba yi rabin jikinka bai ƙari ka ce wa zalika sunna yace ce ai kamil guzli ai lalle fa wanka a tabbatar da yayi in kila kai jikinka sai ka sa bokiti guda to sai ka amfani da bokiti guda kada ka wuce ko kuma bokiti ɗaya da rabi ko bokiti biyu amma dai ba a son ɓannan ruwa ba san ɓanna ruwa yanzu ne muke da hanyoyin mu'amala da ruwa na ɓanna. za a ga misali wani zai wanka ma Allah ya mai arziki irin abun nan ne zai buɗe mai sha'a ya tasbar da ruwan sai ga idan da za a sa wani wuri a tara ruwan ruwan da ya bukata na wankan yayi kudin shi da ruwan da ya zubar kaga yayi yawa to amma kuma ana sauƙaƙa ma mutane ne saboda idan ba an buɗe irin wannan ba kafin ya ɗebo a hannun shi ya zuba sai hannun shi ya ciwo saboda ɗebuwa yana zuba ko gumade ya jika shi ko kuma ka shiga wani wurin ma yanzu sai wasu hannaye su zo su rika maka wankan kana daga hannu saboda kada kai ciwo to Allah ya taimaka eh ai abun wankan ma daidai kudinka ne daidai daidai abin nan ɗinka ko daidai daidai shagalinka daidai wahalar ka dai to wannan kudin ba da kuma kawo masallaci baka zo ka musu malami ne su rubuta maka receipt ka samu abin da ka samu ka je ka sai abun wanka wani abu ya zo nan yana yana su saka nan ya ji ya dauke wuta maka makali a ciki ka da yi kamar mutane aiki Allah ya taimake mu waɗannan su ne farillan wanka sai malam ya ce wallahu alamu an gane ko eh mutum sai faranta faranta malam babu wasu ko